ولقد نصركم الله bi وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون tabbas Allah ya taimake ku akan mushrikai a yakin Badar a lokacin kuna masu rauni saboda rashin yawanku da ƙarancin kayan yakin ku ku ji tsoron Allah ko kwa gode wa ni'imar da ya maku.